Assalamu alaikum. Jama'a barkanku da warhaka. Barkanku da sake saduwa da ni. Sunana mu ne Abdulsalam. Kun san videos ina na Facebook are absolutely free. Shi yasa in most cases I don't take it seriously in ina muku. Amma kun san major fan base ina inda na dade ina yin videos tun kafin fara yin YouTube a Facebook ne. So in akwai ne abin da nake so in faɗa ko kuma ina so in nuna appreciation ɗina ya kamata in yi na Facebook musamman daban muku godiya daban saboda facebook shine ya play major role a rayuwana har na kai ga inda nake yanzu ba youtube bane ba instagram bane ba ko ina bane a facebook ne aka fara recognizing ina so fans ina na facebook su ne na fi cherishin su fiye da kowanne and uh, ko sun zage ni ko sun yaba mu ko sun ce min mene su ne na fi so kuma shi yasa nake tare da su har yanzu domin wasu in suka dan samu fame a youtube ko kuma wani other social media suna dropping facebook saboda facebook baya kama mutum kudi amma kuma at the same time ni facebook shine inda na fara na samu voice ina shine inda na na zama mace shekara na goma sha daya Allah na tuba ko mutum ne kana zama da shi shekara goma sha daya riga da ya zama part of you so abinda da nake son faɗa yau magana kaɗan ne bayan yi muku godiya jiya na ɗauka zan mutu na ɗauka zan mutu wallahi tallahi azim na ɗauka zan mutu amma ubangijin Allah ya kara bani um, ya zan faɗa ne ma ya kankare min zunubai na ya kara bani chance to live a normal life kun ga ba ba komai ne kuke gani a social media yake na yadda yake ba kuma ba ba, kullum bane mutum zai rika zuwa yana gaya muku magana kuna ɗaukan kawai duka abin kuka karanta ka ka ka ka ka a social media ba kuma ba duk abin da kuka gani bane a social media za ku ɗauke shi haka mutane daban-daban ne people are dynamic people are different youtube ɗin da kuke ganin na yi it may be one thing or the other that lead me to do it ba ku sani ba uh, some of those things might include uh, maybe ba na son yi depending akan kowa which is the truth tun ina shekara go ina ga tunda da uwata ta rasu shekara na goma sha uku a duniya na ga kaina akan cewa ba na son wani ya yin komai a rayuwar duniya saboda duk lokacin da wani yake maka wani abu gori yana biyowa baya and kuma at the same time a wancan lokacin din na yau kaina alkawali akan cewa ba zan taba zama karuwa ba a rayuwar duniyan nan saboda haka duk abin da nake yi ba namijin da zai buga kirjin shi ya fito ya zo ya ce akan cewa ni yana kwana da ni ko kuma ya taɓa kwana da ni don ya bani kuɗi bai taɓa faruwa ba kuma ba zai faru ba ban yi ba da nake yarinya kuma ba zan yi ba a lokacin da nake tsohuwa ko a gidanmu yadda suka suka kasa gane mun kenan ni bana bana shiga activities na kowa akwai abin da ake ce coconut duk wanda ya iya gaya mun ma'anan coconut <laughs> bari dai zan bashi present uh, anyway akwai wani abu guda ɗaya ku kuna ce ina buɗe jikina sosai sosai ni karuwa ni yar iska ni kaza ni wannan ni wancan a rana mazajen aure da waɗanda ba su da aure kusan dubu ɗaya suna fitowa su ce suna sona 80% na waɗannan mazajen da suke cewa suna sona ɗin ba son alheri suke min ba sai iskanci suke mun saboda sun ga na ajin mamuna na fitar da nonuwa na a waje suna so suna so su taba nonuwa nan kun taba no ina tambaya kashi wai kun taba akwai wanda ya taba nonuwa ba wanda ya taba nonuwa akwai wanda a cikin waɗanda suke zuwa ɗinnan ya tashi a matsayin ni ba na so ya buga kirjin shi ni ba na son ga munira tana fidda nonuwanta a waje tafi gidanmu ya je ya kai sadaki na ya ce iyaye na ina son aure ta don ba na son in ga nonuwanta a waje akwai wanda ya taɓa yi babu a cikin ku saboda ina yin youtube ina yin batsa ko ba haka ba uhm. ka zo ka bani kuɗi za ku cire zuzurutu kuɗi kuɗin da kuɗin da ma ban taɓa rikewa ba a rayuwana miliyan ɗaya wani ku ya bayar ran nan don ya kwana da ni miliyan biyu miliyan uku na kwana da kai na ka tambaye kanka na kwana da kai ban kwana da kai ba duk da wannan kuɗin kuma ba ni da ban ban da kuɗaɗen na account ɗina amma ban kwana da kai don wayannan kuɗaɗen ba ko ya faru bai faru ba ba na kwana da namiji don kuɗi na faɗa kuma na kara faɗa ba na taɓa yin wannan amma ba wanda a cikin kuɗin duka sai ku duka ce kuna bakin yan yan yan yan yan yan yan yan abdulsalam ina son ki munirat abdulsalam ina son ki karshen son da zaka nuna ya mace shine ka je gidansu ka biya sadakinta ka aure ta akwai wanda ya je wannan a gidanmu ba wanda ya je yi sai dai ku zo ku zauna a nan karuwa yar iska waye waye shedaniya kanjamau meme ba batsa maganan wa akwai wanda a cikin ku ya taba zuwa ya zauna da ni na mishi maganan batsa kun taba jin batsa ya fita a baki na ni ya ni bana ma magana da Hausa I don't even communicate in Hausa on a very good day duk wanda ya san ni ya san bana magana da Hausa except mutanen da ba sa jin turanci sosai su ne kawai nake magana da su da Hausa but I communicate in English Hausan da nake yi dole dole dole dole dole na na koya because ina son aikin YouTube din nan and it's not wai in sai akan aikin YouTube is about a humanitarian job is about wayar da kan mutane akan abubuwan da su sani ba is about a lot of things amma kafin na kai inda kake za ka kai a rayuwa dole ne sai an zagi ka an zagi waye waye ka an zagi meme ka an zagi wannan an zagi wancan an zagi wannan ai wannan ai wannan ai wancan ba at the end of the day ka iso inda kake so kuma mutane za su yi understanding din abin da point ka yake ko kuma me kake kokarin faɗa mutane jiya ni wallahi na ɗauka na zan mutu ban taɓa sammani zan gari zai ma waye da ni ba lokacin da aka ɗauke ni aka kai ni asibiti shekaran jiya aka ce akan cewa wannan blood pressure na instead ya yi sama ya yi kasa to the point where da a ce na kara minti uku ba a saka mun wannan wani alluran da suka samu ba da na mutu maimakon ya yi sama saboda problems da kuke bani ya yi kasa ya yi dropping ne nawa bani da kowane ciwo a duniya amma kun kun samun stress a rayuwa na kullum karuwa yar iska karuwa yar iska in mutum baya cin nan ku an gaya muku ba zai baya ba zai dame shi bane in kuka sai kuna karuwa waye waye waye waye sauran celebrities sun saba nuna muku mm, su haɗe su haɗe su haɗe Munirat Abdulsalam ba ta zo da niyan ta zama celebrity ba in na zo da niyan zama celebrity na san takun da zan yi zama celebrity ni ban zo da niyan zama celebrity ba na zo da niyan in change society ne in change perception ɗinmu especially a arewa in change magana divorce in nan da yawa epidemic na divorce da yawa arewa ban zo da mugun niya ba ban zo da mugun the mugun fatima hamid coconut is not hard on the outside but soft on the inside that's not what being a coconut means actually you should actually crack your brain that's not what being a coconut means being a coconut is is, is different entirely different from that so come don't nake faɗa ba namijin da ya tashi yana da livan da zai je gidanmu ya ce akan cewa my din nan Ah, tana fitar da nonuwanta a social media a'a tana basa a social media barin in je gidansu in biya sadakinta ko kuma bari in zo in biya sadakinta wasu kuma sai dai su yi karya zan ba da sadakin miliyan kaza kaza kaza kaza kaza mu yi aure amma mu wuce nikon tukuna wuce nikon ka je kai uban me da ni a nikon an ga maka banda kuɗin da zan kama ɗaki a nikon ne in aje kaina kudin asibiti na dubu ɗari da hamsin da wani abu akwai wanda ya biya ni na biya kaina I'm working very hard na je asibiti an ce exhaustion ya yasa ni rashin lafiya ba wani abu bane ba namiji bane ko wani no shi yasa at the end of the day dukkan ku da kike kiran kanku samare na ba zan aure ku ba no joke ba zan aure ba because you are not men enough an gaya muku kowane irin namiji ne munirar abdulsalam za ta aura Aumari Eman da has liver wanda zai iya tashiwa ya sai ya ce kan cewa ni zan tafi gidanku zan je biya sadakin kin aure saboda na kai namijin da zan biya sadakin ki aure aje ki a cikin gidana a matsayin mata na kuma in gaya miki abin da zaki kuma ki saurare ni that's the kind of husband I want to get married to not some wacky whatever uh, um, men ya ne ma zan faɗa ne ma wishy washy men wa'anda ko wanda yake tunanin ko zan je gidan shi saboda je ta mishi different sexual styles saboda ba ku da hankali kuna ga kamar akwai mutumin da zai iya yi ina da almost 200 videos a youtube kun ɗauka duka styles na youtube na munirat abdulsalam ta iya saboda hmm, akwai abin da yake damun ku a ku to wani ya fito ya faɗa kun har Naira land kun ce akan cewa ina da kanjamau kullum maganar ku guda ɗaya uban waya ci ne ya bani kanjamau kun ga gindin nan nawa a rufe suke karab kit na sa mishi patlock na rufe kat in akwai uban da yake ci ya fito ya gaya duniya akan cewa yana ci ba wanda yake ci gindin nan na a rufe yake na sa haka na haka na rufe shi kuma ba wanda zai ci in gani ni wani ya ci shi ya ja biya sadaki na a gidan uban a gidan ubana in kun ga wani ya ci shi ka je kenan gidanmu ka biya sadakin ka ka declaring kanka man enough kuma ba wanda ya aikata hakan a cikin ku because you misunderstood who Munirat Abdulsalam is kuna mun kallon yar iska a social media ko ba haka ba to ba ku da kuɗin da za ku iya ku biya sadaki na ba ku da kuɗin da akwai ku aure ni amma kuna da kuɗin da akwai ku ci ni akan layi ni ba yar iska bane ni ba karuwa bane kuma na kun dinga ganin nonuwan nan a waje kenan ya dinga tamtin din ku kenan na dinga muku abin da ba ku son gani din nan kenan ku dinga jan Allah isa kuma ba zai kama ni ba ku tura mu samo ya koma bayan ku ya koma kanku kamar yadda aka mu samo yanzu ya koma saboda mene zai sa mutum ya rika suma a je asibiti a je a ce ba abin da yake damun shi in ba wani bane tura mishi wani mummunan to bari ku ga kwankwaman da suke kai na ɗari biyu da goma sha hudu duk kwankwama yana da dalilin shi har da wanda ya kare shi lafiya kuma ya san lokacin da aka kare shi lafiya kuma na san shagen da ta kare shi lafiyan nan kuma ki jira lokacin ki na dogara da Allah ban dogara da mutum ba kuma ba zan taba in bi boka ba sabida wai ni wai in samu abun duniya unlike other celebrities su ci gaba da bin boka ni ba zan bi boka ba ba zan furce wani ba duk ran da wani she wata ta ji wai akan cewa ni na yi magananta ta zo ta kira sunan wanda ya ce akan cewa na yi magananta mu zauna da ita because ba ni da time i don't have that fucking time in zo da wani maganan wani da wani ba na maganar celebrities rayuwa na ba ɗaya bane da wannan wani ba na copying wani tun da lokacin da tun kafin nan YouTube ya fara a fara ma samun kuɗi a YouTube tun kafin na fara samun kuɗi a Instagram da Abdulsalam na yin video tun Blackberry yana Blackberry Ball 1 nake yin videos ku je ku duba za ku gani yana wurin akwai videos dina I am Munirat Abdulsalam I am a coconut and I am different but thank you very much for the love na gode muku da love and affection da kuka nuna mun lokacin daban da lafiya <sighs> I'm exhausted.